A zaune suke a ƙarƙashin wata uwar ice matasa majiya ƙarfi dukkaninsu tsofin 'yan kabu-kabu ne inda suke tattaunawa tsakaninsu wasu a gefe ɗaya inda suke bayyana cikas inda hana sana'ar kabu-kabu ya kawo musu. Har zuwa yau babu wanda ya sa hau ya tara moto ko da a gida ne balle ka hoto da shi waje. balle maka samu kai sana'a mutane mu da yawa sun shiga halin kaka nake yi wayan na kana ganin suka da ayin kabu kabu ne kuma babu mai daya mai moto a yanzu nan mun sayar mun da mun ci ya ida mun zo mun yi zugum a wannan kasan ganyen babu aikin da muke dan aikin da muke yi na mu je aikin gona a fara mu ta yi shirin ma mutane ya yawa babu mai aikin gona ma balle ka je ka aikin gona to ga Allah muka dogara Ba shakka hana sana'ar kabu-kabu ya kawo wa masu wannan sana'ar cikas a kan harkokinsu na yau da kullum da kuma kuma bayan tattalin arzikin yankin a cewar masu sayar da motunan da kuma masu gyaran motunan. Da ake gyaran kan moto yanzu da yake an sai da shi. Kenan babu she mota shi muka koma ga bisa mota muke hakanan muke tattabawa. eh a da ana samun masu yawa a samun moto kusan ɗadis haka on haka suna tahowa Eh, farjur ana samu haka nan amma yanzu ya rage hidin mota ɗaya biyu uku haka nan dai ne abin da ake samu bai kai kamar na moto a matsala ne wani sosai a da moto da lokacin da yana yawo shi ya fi mana kasuwa kwa yanzu da aka sai da sai mu bi kayuka wani garin ka je ka samu ka da sayan kudin ka ka saya ka kawo ka sai da din ma sojoji suna karba su ko ne su yi menene da shi ne kuma muke ci abinci amma hana mana hanya gaba daya eh moto so nike sai da yanzu babu babu kasuwa yanzu leburanci ne muke dogon buhu wannan ina loda mota shine muke yanzu akwai matsalaci da yawa mana. Mafi yawan jama'ar difa da muka tattauna da su sun bayyana cewa wannan mataki da hukumomin Nijar suka ɗauka yana da matukar mahimmanci domin ƙarfafa sha'anin tsaro a jihar, amma sai dai ya kamata a sake bita domin mayar musu da harkokin da suke yi na yau da kullum.